sun tsorata amma saboda dakewar zuciya da zalunci haka suka tsaya da motar suna fitowa daga motar gabaki ɗaya bayan but ɗin suka bude hannun suka fito da yarima ta har yanzu ya yi doguwar suman da baya cikin hayyacinsa daga inda suke zuwa inda suka ga hayakin ya kone suka ɗaga shi sama sannan suka wurga shi da iyakar karfinsu ji kake tim tamkar ba mutum suka jefar ba tamkar ba yarima yasir da suka wullar ba yarima yasir ɗin nan ɗan wanka ɗan kwalesa mai ji da kansa wanda tacaccen jinin sarauta ke yawo a cikin jikinsa marar gauraye ne dai yanzu aka watsa tamkar dabbar da ta yi mushi a cikin daji sun yi hakan ne da gayya domin sun fi bukatar mutuwarsa sama da rayuwarsa kuma haka suka shige motocinsu ba tausayi bare imani a tamanin suka fisgi motar suna sauri su isa gida kan lokaci kafin wayewar safiya ta yi Allah sarki wannan kenan kauyen Jirago da kyar inna habi ta samu bilkis ta yi shiru sannan ta lallaba ta da kalamai masu daɗi ta kwantar da hankali bilkis dai bata ce komai ba domin zuciyarta a ɗaure take da ɓacin rai da kira ta iya bacci a ranar sai washe gari da safe ta ji zuciyarta ta sake sai dai ba duka ba wai ana sallama da malam Musa malam Musa da ke kurɓar koko ya ce uban waye yake min sallama da sassafen nan yaron ya ce lawan ne babba ko karasa maganar bai yi ba babba ya miƙe da sauri jiki na rawa ya ce je kaka ce ina zuwa ya furta hakan yana jawo slippers ɗin sai zira lawali na tsaye sai ga malam musa lawali ya ce baba ashe ka tashi barka da safiya malam musa ya ce ɗan samari mu da za mu fita nema ai dole mu tashi lawali ya ce dama ina so na sanar da kai ne za a turo manya domin a tsaida magana malam musa ya ce ai da ka turo su kai tsaye domin tuni na daɗe da baka bilkis lawali ya ce godiya nake baba zan wuce daji ne idan na dawo zaka ji labari malam Musa ya ce to a dawo lafiya lawal yace a gaishe min da bilki ina sauri ne da na tsaya mun gaisa malam Musa ya ce ba damuwa sai ka dawo Allah sarki tana cikin baccin ta mai daɗi ta ji malam Musa na zubga mata kira Bilkis ke Bilkis a razana ta miƙe tana yowa waje kanta ko dan kwali babu tace babba gani ransa a mugun ɓace yace duk abin da kika san naki ne ki fara shiryawa nan da jibi zan aurar da ke Gwalo ido Bilkis ta yi, haɗi da fashewa da kuka ta ce, Babba ni ba na san shi, ni ban taɓa san shi ba. Ke da Allah tafi can, ‘yar gofar uba, ba ke ce duk kika jawo min wannan tsiyar ba? Shegen ji da kanki ya sa kika haɗu da wannan ɗan iskar lawali, wanda bai san kima da darajar mutane ba, kuma wallahi sai na bashi ke. Ai hutu ne a gare ni. Haba mala, Haba mala, Cewar Inna Habi da ta shigo gidan dama ta fita ne. To, uwar tsugudidi mari na zaki janye bilkis take duki a gabansa ta tayi ta ce gaskiya abin da kake yi baka kyautawa wallahi ye lalle ma habiba yanzu akan uba na yi wa yarsa faɗa shine kike magana kamar zaki doke shi cewar inna zabba da ta fito a ɗaki tana gyara ɗaurin dan kwali yo na nawa kuma ai ban taɓa ganin mai sun 'ya'ya irin habiba ba yaran da har yau ba su taɓa na mata komai ba sai tsiya inna abu tace kin ga zabba'u ba da ke nake magana ba kai kuma malam Musa ka rinka sara kana duban gatari to mun Hausawa kan ce baki kan yanka wuya ina guje maka ranar da zaka zo kana kunyar kalamanka da kake furtawa akan 'ya'ya mata tana gama faɗin haka ta ja Bilkis suka wuce ɗaki ita kan Bilkis ka baki ɗanar ne ya sake ɓaci tana jin tsanar lawali na kara tasiri a ranta gashi ta rasa inda za ta da ta ji daɗi sai yamma ta je gidansu Shema'u lokacin ta ɗan samu saukin zuciyarta tana share tsakar gidansu ta hango Bilkis na tahowa aje tsintsiyar ta yi ta ce oyoyo Bilkis hararta Bilkis ta yi tana gaisawa da innarta dariya Shema'u ta yi tana tunowa da jiya tun a mota da suka rabu ba ta kara waiwayar inda suke ba tayo gida a guje tana haƙi kayan Bilkis ɗin ma a wajen ta yake bata tsaya batun ta nata ba ma afuwan Bilkis ta furta hakan lokacin da suke zama Bilkis ta ce kin cika tsoro Shema'u Shema'u tace ke ma dan babu yadda kika iya ne wallahi duk da dai na san ki da dakiyar zuciya amma akan lawali kowaye dole ya girgiza saboda illarsa amma dai ya kuka kare dan tsaki Bilkis ta ja yanayinta na canzawa ta sanarwa da Shema'u duk abin da ya faru na shi gangadi cewar Shema'u da ta dafe kirji tana gwalo ido tace nan da kwana uku ke da lawali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku ta sake furta hakan a tsorace tamkar ita aka ce za a aura wa lawali cije lips bilkis ta yi a hankali tana kokarin sai ta kanta ta ce ina kaya na? ta yi maganar domin kawar da maganar lawali daranta ɓace ke idan ana maganarsa shi ma uta miƙe tana jawo mata ledar kayan marmaranta ta ce gashi nan karɓa bilkis ta yi tana miƙewa ta ce sai mun haɗa a dandali shi ma uta ce to shikenan maimakon bilkis ta wuce gida sai kawai ta kama hanyar dajin su wajen wasu bishiyoyi da ta saba zuwa a duk lokacin da ranta ya ɓaci ba ta da wajen zuwa sai wajen takan ɓata lokaci a wajen tana kallon ruwan da ke gefe yana kwarara a hankali take bulbulowa ta wasu tsakanin duwatsu masu haske wajen akwai ni'ima ba laifi ta yi tafiya sosai mai nisa kafin ta isa wajen tana ajiye ledar hannunta a wajen ta cire ɗan kwalin da ke kanta ta shimfiɗa a ƙasa tana zama a kai jawo ledar ta tana duba siyayyar da ta yi a kasuwa ciro su ta yi ki ɗaya tana ware lemu da ayaba gefe guda sai kuma kankana da gwanda su ma duk ta rinka ware su da su gaba kayan marmari dai kusan kala bakwai a ciki tashi ta yi ta ɗebo ruwa a cikin wani koko da ta makale a jikin bishiyan tun kwanaki akan duk san da ta zo tana buƙatar ɗiban ruwa sai dai ta ɗebo da shi ta huta amfani da zallar hannunta furut ɗin ta tsaya wankewa don sun ɗanyi datti cikinta ne ya murɗe take ta tana rabanta da abinci tun jiya har kawo yanzu ayabar ta ballo ta tsaya barewa a hankali ta cusa a bakinta tana taunawa a hankali haɗi da limshe ido ji ta yi kamar motsi a bayanta hakan ya sa ta buɗe ido da sauri sake ware ido ta yi a mugun tsorace tana duban mutum da ke gabanta ya harɗe hannayensa a ƙirji haɗi da zuba mata na mujiya kalle kalle ta fara yi tana ja baya har lokacin bai motsa ba fuskarsa ta ɓaci da jini ga alamar ciwo nan ya ji a jikinsa miƙewa ta a hankali tana ja baya sai ta ga ya fara takowa inda take a mugun firgice ta juya za ta gudu ta ji ta faɗi tim kafarta ta murɗe da wani itace kokarin tashi ta soyi amma ta kasa sake juyowa ta yi sai kuma ta ganshi tsaye a kanta yana miƙo mata hannu firgita ta sake yi baki na rawa ta ce dan Allah waye kai mutum ne ko aljani idan saboda zaman da nake a nan ne wallahi na daina ba zan sake ba ta karasa maganar a ruɗe tana kallon yadda ya sunkuyo a hankali yana miko mata hannu alamar zai taimaka mata kin ba shi hannun ta yi tana jin kafa da kyar da alama ma kashinta kashinta ya goce dan ba karamar buguwa ta yi ba gani ta ya tsugunna a nitse yana kamo kafar tata ta yi kokarin kwacewa ta kasa domin ya riƙe. a nitse ya fara gyara mata kafar yana iya a hankali sai ta ci bas kashin yayi kara alamar ya daidaita mata shi karar azaba ta sake tana rantsa ido shi kuma ya matsa gefe yana komawa inda ta tashi ya zauna gani dai ya dauko furudin ɗin da ta bare yana kaiwa bakin sa ya ga tsagwafa din da ya dauko mikewa ta da sauri tana ci lips fuskar ta hade haɗe ta ce kai aje min kayana naka ne wai kai waye kai daga ina kake dala ne ta shiga tafi ta furta hakan tana kokarin janye dan kwalinta da ya zauna a kasa. sai haƙi take tana ce lips kamar ba ta da shi kamar ba da shi take ba haka yayi banza da ita yana tauna gwaba ɗin a hankali tamkar wanda yake cin magani har yanzu bai yi tari ba bare da saran yana magana ne ko akasin haka yanda ta ga jinin har yanzu bai daina zuba akan fuskarsa ba yasa ta haɗe masifar da ta so yi masa tana kallonsa cike da tausayawa ta rarrafa gabansa a hankali tana kallon fuskar tashi da kyau idan sa na kallon wani side din dan bai wani kalle ta ba duk da ta motsa wajen kuma ya san ta zauna kusa da shi a ina ka ji ciwo haka su waye suka dake ka ta yi maganar da tausayi tana ware ido sai kallon wajen take har da keyarsa sama abin ya daure mata kai har yanzu bai damu da zubar jinin ba tamkar ba daga jininsa ba daga jikinsa yake fitowa ba kallon dan kwalinta ta yi ta ga har yanzu yana kai bare ta goge mai da shi numfashi ta ja kafin ta sa hannunta tana kadawa a gefen idanunsa ta ce bawan Allah ko dai kai kurma ne baka ji ta yi magana tana masa alama da siffar kurame kyawawan idanuwansa ya zuba mata an ya zube mata a nata take ta ji wani irin faduwar gaba ta same ta don haka ta kawar da kai da sauri shi kuma a lokacin yake miƙewa zai tafi da sauri ta kamo hannunsa ba tare da ta shirya hakan ba Ji ta yi hannun da laushi sosai tamkar auduga tsayawa ya amma bai juyo ba saboda ta riƙe masa hannu Jin hannun nasa ta yi zuwa bakin rafin da ke gabansu tana kallon sa ta yi masa alamar ya zauna kan wani dakalin dutse zama yayi kamar yadda ta ce ita kuma ta sa wannan kokon tana ɗebo ruwa ta dawo gabansa alama ta yi masa da hannu ta ce wanke fuskarka gani ta yi ya zuba wa ruwan ido yana kallo dan girgiza shi ta yi ta sake yi masa alamar kurame don izuwa yanzu ta fara tunanin kurma ne ta ce wanke fuskarka Ɗauke kai yayi bai yi abin da ta ce ba, don haka ta ɗora hannunta akan lallausan gashin kansa da tun dazu take mamakin ganin sa ta ɗebo ruwan tana zubawa a fuskarsa. Take limshe ido a hankali yana sauke ajiyar zuciya. Ci gaba ta yi da wanke masa ciwon har lokacin idan sa a rufe. Yana jinta, hatta gashin kansa da ya yamutse da kerarsa duk sai da ta wanke masa sannan ta dawo kan kafarsa da ya turɓune nan ma. Dagowa ta yi da niyyar yi masa magana sai ta ga ashe ita yake kallo. kawar da kai tai kawar da kai tai tana miƙewa ta kamo hannunsa suka koma wajen da ya zauna ɗazu zama yayi a saman zama yayi sannan ta zauna tana duban sa a tsanake ta ce waye kai daga ina kake daga wace nahiyar ka bullo dan babu mai irin kamar ka a kaf faɗin kauyen nan ko dai ka samu batan hanya ne da alama ma dai barayi ne suka yi maka fashi ko duk ita kadai take jera waɗannan tambayoyin ba tare da ya kalli sai ɗin da take ba bare da sa ran amsarsa ya fara ba ta haushi ta miƙe a zuciye ta ce ko kai waye ma ka ci kanka tana gama faɗin haka ta zari ledar furut ɗinta ta bar wajen tana magana ita kaɗai haka kurum mutum yayi ta mutum ayi ta masa magana yayi banza da kai nayi yi alamar kurame ma duk a banza tamkar da dutse nake magana da wannan maganganun tabarjejin ki ɗaya ba tare da ta sake waiwayar inda yake ba Allah sarki wannan kenan can ko masarautar Manaras ba karamin tashin hankali aka fuskanta ba a wayewar garin ranar da aka nemi Yarima Yasir aka rasa sama ko kasa ba a fahimci cewar baya masarauta ba sai wajen karfe ɗaya na rana an je kai masa karin kumallo su haima ga baya na da farko sun yi zaton ya fita ne sai da suka ci karo da wayarsa da system ɗinsa ta komai da ya saba fita da shi kafin suka farga da wannan mummunan al'amari sun tambayi duk masu tsaron sashensa da sauran sassan waje kowa ya ce bai ga yarima yasir ba yanda yarima yazid ya ɗaga hankalinsa sosai za ka ɗauka ɗaki ɗaya suka fito soyayyar da mai martaba ke yi wa yarima yasir ba ta bayyana sosai ba sai da aka rasa shi baki ɗaya a nan hankalin sarki ya tashi har ya so ba wa mutane tsoro saboda yadda hawan jini tashi guda ya kama shi a ɓangaren ummi kuwa tamkar mahaukaciya haka da haukace da damuwar rasa yarima yasir duk da dai masarautar yanzu cikin tashin hankali ake take kuwa aka bada umarnin kama dukkanin masu tsaron sa aka jefa su gidan sauya hali na masarautar ba su za su fito ba har sai ran da yarima yasir ya bayyana a rude, ta karaso sashin bayi bayi na mata gaisuwa bata kula su ba mama sarauniya uwar gidan sarki ita ce nan ta shigo sashin ummi hankalinta a mugun tashi kwana biyu bata cikin masarautar sai labarin batan yarima ya sirtace ummi na cikin ɗaki tana zub zubda hawaye aka sanar mata da isowar mama sarauniya bata yi magana ba sai dai gyaɗa kai kawai da ta yi alamar ta ba da izinin a shigo mama sarauniya ta karasa ɗakin ta da alamar tashin hankali ta ce garin yaya yarima ya sirya bace a cikin masarauta ina masu kula da shi suke matsawa ya ummi ta tana girgiza kai ta ce Allah shi ne masani har yanzu babu wani wanda ya amsa cewar ya ga lokacin da aka sace mai sir subhanallahi mama sarauniya ta furta hakan tana dafe goshi tace dole akwai maciya amana a ciki zan sa a duk wani bincike da za a yi domin gane inda bakin zaren yake ummi ta gyada kai kawai bata ce komai ba sallama mama sarauniya ta yi mata tace bari na je wajen mai martaba an ce yana kwance ummi ta ce gode. Fita mama sarauniya ta yi yayin da Ummi ta bi ta da kallo tana jin kaunar ta a Duk cikin matan sarki wato kishiyoyinta babu wacce tafi damuwa da lamarin 'ya'yanta sama da mama sarauniya. Har kunyar abin da Yarima ya sirke yi mata take. Idan ba ita ce ta tura shi ya gaishe ta ba, sai su yi satuka ba su haɗu ba. Bata san me yasa baya sakewa da ita ba. Mace ce mai kirki tamkar ba kishiya ba, don har yau ba ta taɓa ganin ta nuna kishinta ko da a ido ba. sauran matan sarki da aka karo bisa kanta su ma dai zaman gashi nan dai ba sa haifuwa shi yasa kowa harkar gabansa kurum yake tunda kowace da sashinta sai da aka bata izini kafin ta shiga sashin sarki cike da girmamawa ta fara gaishe shi yana kwance miƙe da kyar yana kallon ta yace Aisha kin dawo Mama Sarauniya ta ce hankali na ya gaza kwanciya tunda naji wannan mummunan labarin da ya faru ga danmu Yarima Yasir shi yasa na taho ba tare da na ba tare da na ida abin da ya kai ni ba mai martaba ya ce gode Aisha kina da kirki kina son abin da nake so wannan kadai ya isa ki samu gurbi a zuciyata dan murmushi kawai yi tana dukar da kanta kafin ta ce ya zama wajibi na biyayya akan duk abin da kake so ni ma na kaunace shi matukar bai take shari'ar musulunci ba sosai mai martaba ya ji daɗin kalamanta kafin ya ce kina ganin wanne mai tsaurin idan ne ya samu damar ɗauke ma Yasir a masarauta kuma wani irin karfi da madafan iko ne da shi haka da ya iya aikata irin wannan aikin mai matukar hatsari da kirma masarauniya ta jawo ajiyar zuciya ta dire tana sake sauke wata ajiyar zuciya ta dire a jere kafin ta lullube fuskarta da numfashi ta ce ta lullube fuskarta da marmashi ta ce tabbas ba sa a rasa makiyan boye da muke da su a cikin wannan fadar ba sannan ba zan iya sanin waye yayi hakan ba sai dai an bani izinin na nemo hakan na baki wuka da nama sarauniyata za ki iya kula da wannan binciken tari ya fara yi a hankali yana haƙi mama sarauniya ta dube shi a ruɗe ta ce ciwon har ya kai haka ne murmushi ya yi cikin kwantar da zuciya ya ce a'a ba komai sannan ya ci gaba da faɗan amma don allah ki sa a yi binciken nan da wuri ina buƙatar ya rima yasir a kusa da ni shine kaɗai magaji da nake da burin mallakawa wannan kujerar da nake kai domin na san zai kula da komai bisa tsari sannan kuma zai kula da lamuranku ina da yakinin yarima yasir zai zame muku alkhairi a cikin wannan masarauta ki iyakar bakin kokarin kin ji yanayinta ne ya canza tana kokarin yin murmushi da kirtace. kana daga min hankali da wannan maganganun naka mai martaba kada rudewar rashin yare mai saka fara tunanin karshen ka ne yazo insha Allah ba za a dau lokaci ba za a ganshi so ka kwantar da hankalinka please Burmushi mai martaba yayi yana gyara kwanciyarsa kawai. Hakan ya sa mama Saroniya ta fito bayan ta yi masa sallama. A waje ta hango Jakadiya. Kallanta ta yi a tsanake kafin ta ce ina neman ki anjima. Jakadiya ta ce an gama ranki shi dade. Tana gama fadar haka ita ma ta wuce sashinta bayan da ke biye da ita suna banta a baya. Allah sarki wannan kenan. Music ne ke tashi a hankali a can sashin yare mai zid. Kwalbar giya ce a hannunsa daga shi sai gajeren wando. yana zaune kan kujera sai babbaka dariya yake tamkar sabon mahaukaci ga 'yan mata nan tsala-tsala da aka shigo masa da su daga waje da gani dama karuwai ne sai rawa suke a gabansa suna turo kirji da mazaunai dama ba kayan kirki ne a jikinsu ba daga su sai bire da pant a haka suke takawa a hankali wakar ce ta kare don haka yare mai zid ya yi musu alamar su zo tahowa suka yi su biyu yana ware hannuwansa kowace ta faɗa gefen jikinsa cikin yanayi na maye ya ce saura next step ya faɗi hakan yana sake rungumo su kamar jira suke nan suka fara lasa shi tamkar wasu mayu suna cire masa wandon da ke jikinsa a haka suka ci gaba da lalume junansu shi kuma yana numfashi sama-sama haɗi da kamo duk inda ya yi masa a jikinsu cike da nishaɗi yana hango makekiyar kujerar masarautar manaras ta zama tashi domin ba wani magaji namiji yanzu sai shi wannan kenan kauyen jirago me ke damun ki ne wai tun ɗazu na lura kamar akwai abin da ke damun ki ko duk akan maganar lawali ne shima'u ta tambaye bilkis lokacin da suka isa dandali da daddare yanayin nata ya fi na kullun saboda damuwa numfashi ta ja tana tuno ɗazu bayan ta bar shi a wajen saboda share ta da yayi ita kuma ga zuciya sai da ta yi nisa sosai sai kuma wata zuciyar take tunatar da ita hakan akan hakan da ta yi san ba ta kyauta ba kuma ga dukkanin alamu ba ko ne a yankin su, ba mamaki kurman ne da gaske kila baya jin abin da take faɗa ko kuma a yanayin yadda take masa maganar kurame kila a yarensu ba haka ake kwatanta yadda ta sani ba domin ta fahimci yadda aka yi wani kabilar ne daga wata nahiyar domin baya kama da irin mutanen da ta saba gani a wajajen su tamkar dai wani balarabe da ya zo daga yankin larabawa irin wanda suke jin labari a bakin wanda suka fita wajen kauyukan kauyukansu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 ta har yanzu ya yi doguwar suman da baya cikin hayyacinsa daga inda suke zuwa inda suka ga hayakin